godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ta cika sai mutum ya gode wa wanda wannan ni'ima ta biyo ta hannunsa wato <clears throat> ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa kala biyu ne akwai ni'iman da Allah yake mabawansa baya biyowa ta hannun kowa halittanka samar da kai ido hannu kafa kwakwalwa irin waɗannan abubuwa wanda suka shafi halittanka to Allah bai biyowa ta hannun kowa akwai kuma wani lokaci wanda yake abubuwa ne na harkokin rayuwa ƙila sana'a ce ƙila gona ne ƙila gini ne ƙila aiki ne ƙila wani abu ne dai na gudanar da harkokin yau da kullum to galibi za ga waɗannan suna da wasila akwai hanyar da suka biyo suka same ka amma dai asali wanda ya baka shine Allah to gode ma Allah baya cika sai ka gode ma wanda ta hanyar shi ne wannan abin ya same ka shine wannan babi yake so yayi mana bayani wato man a ilaihi ma'rufun duk wanda aka yi mai abin alheri yukafihu to ya saka yawa ya saka malam ya kawo hadisi na 215 haddathana sa'idu bin ufairin qala haddathani yahya bin ayyuba an ammarat an ammarata bin ghaziyata an shurahbila مولى الأنصار عن جابري بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي man ilaihi ma'rufun duk wanda aka yi mai abin alheri duk wanda aka to ya saka an maka alheri wani alheri wato ya zo ya same ka to ka saka ma wannan alherin da aka yi ma fa'in lam yaji in mutum bai samu abin da zai saka da shi ba ma yujzihu bai da abin da zai saka fal ne alaihi to ya yaba ya yaba fa iza idza asna faqad shakarahu idan ya yaba to shi ma godiyan ne wato kenan wannan yana nuna idan aka yi maka alheri to kai ma ka bi wannan alherin da alheri in babu abin da za ka iya yi to to ka yaba ka yaba da abin da aka yi ma wato mutum ne ya kila da ya maka kyauta ya dan samu wani abu ya baka ya ce to gashi wannan an samu na buɗe baki ko kaza to in ka karɓa ka yaba eh, eh, eh, to na gode ya yi bai ba ya yi bai ba ka gode tabbas bai ba kuma ka yaba duk kalmomin da za ka faɗa wanda suke nuna ka ji daɗi bayan godiya su shi ake ce mai yabo to a shi kada ya zama godiyan kaɗai kai asali godiya tana da ka'idoji ne guda biyu ka'idan farko wanda ya ba da abu kada ya nema gode mai ƙa'ida ta biyu wanda aka ba shi abu lallai ya gode dukansu kuma ayyukansu wajibi ne Inna إنما نطعمكم llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Ba yana karo da wannan ayan wannan hadisin bane nan manzo Allah ya ce a saka can Allah ya ce kada a nemi sakamako kada a nemi godiya wato kaida ne guda biyu ba karo da juna suke yi ba in za ka ba mutum abu kada ka bashi kana saurare bari dan ji me zai ce a'a wajibinka shine ka bada zuciyanka fara don Allah baka ko ya yaba ko kada ya yaba ko ya gode ko kada ya gode gare shi wannan shine wajibinka wajibin shi shi kuma ya yi duka ya gode ya yaba amma in aka ba mutum abu kamar an biya shi shi awa oh, mm, mm, mm, mm shi kenan kamar an biya ka ba shi, to baka kyauta ba baka kyauta ba wannan asari hadisi malamai suna aiki da shi akan wajabcin lallai in an maka abin kirki to ka gode kuma ka yaba wa in ka tamahu in aka yi maka abin alheri sai kai shiru tunda asalin ni da kai in baka abu in asirta ne in ba da dama na haguna ba ta sani ba in ba da haguna dama na ba ta sani ba ko haguna ba ta sani ba to wanda aka bashi tunda na asirta na baka sai kai shiru faƙar ka fara hoto wannan butulci ne ga kyauta abin da ake ce ma kufuru ne butulci ai ko kafiri daga dan ce ma kafiri kafiri ana nufin butulu ne Allah ya halice shi ya mai ji ya mai gani ya buɗe mushi hanyoyi ya shirya mushi da hanyoyi ya kibi ne ai butulcin wa man tahalla bima lam yu'ta duk wanda ya kwalliya da abinda ba a bashi ba abin da ba ka da shi kai kwalliya da shi faka anna ma labisa saubai zurin kai ka ce mutum ya sanya tufafi guda biyu ne na karya abinda ba a baka ba kai kwalliya da shi wannan ba karamin hadari bane wannan ba karamin hadari bane ka tsaya inda Allah ya tsaida ka kada ka nuna mu duniya ka kai wani mataki ko baka kai ba wannan malamai suna ɗaukan shi cikin hata nau'o'in siffa na rayuwa ka je ka canza ma kanka halitta saboda kare na abin da Allah ya yi ma abin da Allah bai baka ba shikenan misali mu ba mu da suma ba mu da gashi gashin mu ga yanan kuda-kuda sai ka ga wasu daga cikin matanmu sun je sun samo na akuya sun sa ko sun samu tozo sun sa kan ya yi tsini saboda me Allah bai baki gashi ba Allah bai ba mu arzikin wannan ba kakura akwai na'o'in mai wanda za ka shafa wani man sai ya fito da kiran halittar da Allah ya baka kaga wannan yayi wani man kuma kare na irin siffan da Allah ya maka bari ka gyara shi to yanzu akwai kamfanonin gyara jama'a ma ka je sai a girka mutum kama abinci a kankare shi idan hancin ka yi karami ne a maida maka shi kaman fensir to in kaman biro kake so to in kaman almakashi kake Allah ya sauke sai a gyara ma in kunnen ka baka yadda da shi ba ba gamsu da yanda yake ba sai a dafa sai a gyara shi sai ka je sai a rinka wankewa shi kenan mutum da ya lalace ga gyaran gira ga gyaran kaza ga haƙoran mutum akwai yadda ake gyara su ma duk dai ga yanan wasu ɗabi'un munana ai duk kuna da littafin da ina jin malam wali ga karanta mu ko aljaratu tajmi littafin da aka yi rubutu akan bala'in kayayyakin kwalliya na zamani kayayyakin kwalliya na zamani akwai waɗanda sun dace da shari'a akwai wanda suna fito na fito da shari'a ne an gano wannan ko saboda haka wannan asarin hadisi yana nuna mana cewa wanda ya maka abin alheri to ka yaba ka saka mushi kuma ka yaba kada mutum ya maka abin alheri ka saka mai da abin tsiya kuma ko ka saka mai da abin alheri kuma ka yaba sannan kada ka yi kwalliya da abin da Allah bai baka ba ko sutura ne kada ka rika sa kayan aro ka rika sa kayan aro don a ce kana da kaza kana da baka da shi kai hakuri da abin da Allah ya baka Allah mawadaci ne ko mai wadatarwa ne zai baka an gane wannan ko wannan hadisi martaban shi sahihi ne na'am eh baga wannan rashin godiya ne ga Allah subhanahu wataala iyakar rigar da Allah ya baka kenan ta yage ɗinke wanda ya fika ya sa riga mai faci waɗanda suka fika sun sa riga da faci iyaka abin da Allah ya baka kenan an gano wannan ko in kuma Allah ya baka ka sa mai kyau ɗin ka sa mai kyau shikenan sai hadisi na 216 shi ma sahihi ne حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه man ista'aza billahi fa'izuhu wanda ya nemi kariyan Allah to ku taimaka mishi ku kare shi wato kenan wanda ya nemi taimakonka na kariya don Allah to ka zo ka bashi gudunmawa zai yi mutum ya shiga cikin wani damuwa yana neman tallafin yadda za a taimake shi fita daga cikin wannan damuwa kuma za ka iya abinda za ka iya ne to ka ya nemi ka taimake shi don Allah to ka taimake shi wa man sa'ala billahi wanda ya roƙe ka don Allah ya gama ka da Allah ya roƙe ka fatsuhu to shi ma ku bashi ai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku bi dokokin Allah wanda kuke magiya da shi don Allah ai man kaza don Allah ai man kaza to wanda kaje ya ce ai mai don Allah a to wannan a bashi wa man ata ilaikum ma'rufan shine karatun wanda ya yi muku wani abin alheri fa kafi uku ku saka mai kada ka bi alherin da aka yi ma da sharri fa ilim tajidu fada'u lahu in ba ku samu abin da za ku saka mushi ba to ku yi mai addu'a to ƙarin da aka samu a wannan hadisin hatta ya alama an ƙadka fatumu wato irin godiyan da za ku yi mai ko sakamakon da za ku yi mai ko addu'an da za ku yi mai har sai ya gane cewa lallai an gode ba riya bane wato su ayyuka ba haka suke shi ba yanda Allah ya tsara ba haka ake hakuri a bishi yanzu sallah muka yi sallan su baki wasu ayyukan ibada haka aka yi su aka ce a zo a yi su kuma a jami'i me yasa aka ce ka zo ka yi a jami'i dan ka yi a gani ne fa shi ibada haka ya ginu in ba ka zuwa cikin mutane kana sallah to ai ba su san ka ba kai aikin ibada ne wanda aka gina shi akan a shi a gani in an yi shi an gani to sai a san kai dan tare ake amma azumi yanzu in ka koma an jima ka je kana rikituwo kari goma ka fito ka ce kai yau ana rana ga rani rauni ya shiga to wa zai ce maka wani abu ba wanda ya san azumi to wa ya gan amma sallah aka ce ka zo cikin jama'a ka yi a gani a san tare ake saboda haka in aka yi maka kyauta hausa sukan ce kaman an bashi abu kaman an ba kamar an biya bashi in kai ka faɗa kai da ka bada baka kyauta ba ka rusa kyautanka amma in wani ne can kaddara ta sa ya san alherin ta hannunka ya biyu, don sirri mutum biyu ne da ka ga an wuce mutum biyu to ba sirri ba ne misali kila jali ne za a baka wanda zai baka jalin sai ya zama lokacin da zai ba da jalin akwai mutum ɗaya ko kuma ta hannun wani dai ya jalin ya zo gare ka to tun da kai ku uku ga mai kuɗin ga wanda aka aiko ga kai da aka ba su ya zama ba sirri ba ya zama ba sirri ba da ya wuce mutum biyu ya zama ba sirri ba to shikenan duk inda ka zauna wannan abin da aka baka ce kun ga wani riga na nasa eh, eh wallahi mata na ta dinka mun shi wallahi wannan rigan ga maka nayi nayi nayi adashi abu ya ki yuwa mata na ta yunkura ta yi saƙa ko ta dinki ko ta da kau ko ta yi wankau shikenan kawai sai ta yunkura ta sai yadon sai ta dinka mai shikenan yayi har sai ya koma kunnen mutum abinda kai mai na alheri to yayi manzo Allah ya ce yayi hakan ka ba da labarin ne sosai ba wai ka ba da labari a ciki ciki ba wani kuma shi ba abin da yake jini a duniya irin a ce an mai wani abu da bala'in girman kan tsiya to ka da shi wani shi din kurungun a ce ga wani abu an mushi ne to shi ya dinga fa boye boye ke shi fa ba a taimake shi ba shi ba a mai shi ba shi fa shi yayi shi ya sha wahala ya nemo to ko nemo ma kai karshen ta hannun wani ya biyo nemo ma da kai ta hannun wani ya biyo wato da hausa suke da karin magana yaba kyauta tukwici wato nasi ne lafiyayye an kama abu kaddara ta sa wanda zai baka abun ba zai yiwuwa baka kai tsaye ba ya ba wani shi karan kanshi wannan da ya zama ta hanyar shi abin ya zo ka gode mai ka yaba mai wancan ma ka gode mai ka yaba mai ka samu wani abu daga ciki ka baci ba su kina ya to nan <laughs> ai dama ina zaton za a yi haka to shi ne me shi kuma ya tsingawu ba a haka wani kuma abin da aka mishi ma wai har yare na to yanzu wannan me na ɗiba a cikin me na san ma to biyan ka bashi aka yi an biya ka bashi ne Allah ya taimake mu saboda haka wannan asari hadisi yana nuna yana karantar da mu cewa lallai idan an kyautata maka to ka gode kuma ka yaba kuma ku kalla waɗannan hadisan guda biyu na wannan babin ya zo da wa manta tahalla bi malam wuta, baka anna malabi bai zurin in ka haɗa wannan babin sai fito a zahirin da iblis ya shela zai yaƙi al'umman duniya gaba ɗaya a kai. lokacin da aka tsine mushi ciki dai ya ce sai na sa su sun rinka canza halittan Allah sannan ciki kuma ya ce sai na zo musu ta gaba ta baya sai ka samu mafi yawan ba za su gode ba saboda godiyan Allah bai cika maka gode ma wanda ta hannun shi abin ya zo maka ba idan baka gode mai ba to shi ma Allah bai karbi godiyan da kai mai ba to kuma iblis ya miƙe tsaye wajen haka nan din saboda haka sai ga mutum baya so ma a gane an sai mai takalmi ya kasa saye an ba shi ya an mai dinki ya kasa an ba shi tiya biyu ko tiya uku ya kasa bai da shi ya kasa bai ma so wai a gane an taimake shi wannan ba karamin hadari ne ka faɗa an taimake ka me Allah ya taimake mu na'am ai bai isa ba ai ba shi ya tsara rayuwar manzala ne ce a gode amma shi dama a zuciyar shi ai mun karanta wajibi ne kada ya zama ya kudurta yana jiran sakamakon kun godiyan zuciya shi ba ta son a yaba mai ba ta so a yi mai komi ne wajibin shi shi kuma wanda aka ba shi wajibi ne ya haka ba kowa sai tsaye akan wajibin shi ba za ka bada ne ka kasa kunni kana jira ba dama ka cire a ranka in ka ji to shi kenan akwai mutanen da yawa da suke da irin wani ɗabi'a mai kyau za ka iske lalle ha a aikace sun fassara wajabcin cewa ba suna bukatan godiyan ba ne in haka ce a ah, wani ashe kai kai na, ka za su ce au haka ji to za a dai ƙara bincikawa kila dai ba ni ba ne ka gani ko ta dai ƙara bincika kila ba dan na ga wanda aka yi haka yana da ɗabi'a ashe da ya ji ka fara gini sai je gine maka kawai kawo ga wani ai ba ƙaramin jarumi ba ne don ai cikin abubuwan da suke waji ga maza gini na ciki in dai ya ji kana gini ya ji ta wata hanya ta wata hanya kawai zai gane ginin ya yake kawai sai daga ga an kawo bululuwa da yashi da mai da buhu ashirin na siminti sai ka ta wani sako kuma an zago da wata dubu hamsin na masu aiki idan ya ji idan ka ji idan aka ji labari aka ce oh ashe wani gita miki wani zai ce a'a a ina ka ji hanya ka da bincika ai yana sana'a yana kaza yana kaza ya ta kawo maka wasu dalilai nuna cewa zai wuya kwan shi ne kuma shi din ne to yana neman tsara wajibin shi ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura to kai kuma wajibin ka dole ka sanar to shikenan wan wan kenan kowa ya nashi to da ka in zaka bada abu ka wanke zuciyanka ba kana jiran yabo bane in an baka abu kai kuma ka yaba ka gode kada ka zama butulu Allah ya kare babi na 111 babu mallam lam mukafa'ata falyada'u lahu babin da yake yin bayani wannan martaba hadisi shi ma sahihi ne wato wanda bai samu abin da zai takawa wanda ya kyautata mai ba to yi mai addu'a na, Musa yanzu in ka kalli can a wani hadisin sama manista aza billahi fa'izuhu mutum ne ya shiga lalura yana neman a taimake shi dan Allah ka shiga ka taimake shi to ai kaga ba wani abu ka kawo ba wanda zai ɗibo na bai baka kila ruwa ne aka yi ruwa ya shigo mai ta gidan ne ma ai taron aikin gayya a buɗe mai wuriya misali ya rasa to hatta ɗan kunu ma misali a ce ba azumi ba ne ɗan kunun da zai fito da shi ɗan baka ka sha bai da shi kaga bai samu abin da zai ka kyautata mai bai samu abin da zai maka wani abu ba to ya ce Allah ya saka da alheri ya da an gano nan ko don wani abin da zaka taimaki mutum da shi ko za ta taimake ka da shi wani abu ne kila irin wannan dan abin da zaka iya yi sai ka kasa kai kuma ko kuma baka da shi to kada kai shiru shiru ka ce ai da Allah suka zo suka yi ai da Allah suka yi to me inda Allah aka yi حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين للي مهاجرين qalu ya rasulullah sun ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذهب الأنصار بالأجر كله ce an samu matsala ai mutanen Madina sun kwashe lada gaba an duba teburin ba komi sun kwashe gaba daya mutanen Madina qala la ngala a ah, ba ga al'amari ke ba ma da'autu ma da autumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi ai ba su kwashe ladan ba matukar kun yi addu'a kun roƙi Allah gare su wato kun yi kun roƙi Allah gare su sun muku abu kun roƙi Allah kun ce Allah ya saka da alheri sannan kun yaba irin ladan da aka ba su irin shaka ba ku shikenan mutum ne ya sallama da kai ya ce ga wata yar miliyan ɗaya ka ɗan samu na buɗe baki ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ka yaba kafa da kalmomi na alheri kamar kai ma ka shi wata miliyan ne irin ladan da ya samu irin shi ka samu shi zama zala ce muhajirai a'a ai ba haka abin yake ba ma da autumullaha lahum matukan kun roƙa musu Allah kun ce musu Allah ya saka da alheri kun yi wannan ah, magana ta ƙare irin ladan ku ɗaya amma fa ku haɗa abu biyu ne su sun ba ku ne abu guda ila sun ba ku gida ko sun ba ku jali ko sun ba ku kaza sun ba ku kaza to ku ku roki Allah sannan ku yaba ku rinka lura da wannan sai ka haɗa biyun fa in ka yi godiya ka roƙa musu Allah ka ce Allah ya saka da alheri to ka yaba ka yaba lokaci bayan lokaci ka ce za da ka ganna dan hungura wata yake ko ko na mashin ko wata yan mota <laughs> wane ya bani ba na haka yi yawa ba wai na tsaya wani kada ka ɗauka na je na yi faskare ne yanzu faskare ya tashi Shi ne na samu kuɗi na tsaya? oh ba na aka yi kyauta an gano wannan ko kada ka zama kana da wani ɗabi'a na ciwo na wai kai ba abin da kake jini irin a ce an taimake ka to kai wane gajiyayye shi ma wanda ya taimake kan gajiyayye ne shi ma in ya je wuri gajiye haka ake ta gajiyan dai wanda kake ganin ya isa a wajenka in ya je wani wuri sai ai kwana uku ba gan shi ba billahi laji sai kwana uku kai ko kana ganin kai ai wani ya sha kwana an sha kwana da shi dai duniya wasa ne sai ka ga wani ya kai mukamin da kake zaton ya kai kaza wallahi akwai inda in yaji za a iya mako ba a gan shi ba amma sai kai ya koma sai wani lokaci ba za a samu ganin shi ba yanzu duniya ce fa duniya Allah ya ba mu yadda zamu babi na 112 babu man yashkurin nasa kai ka ce Imam Bukhari na tasha tale tale ne kai bari ya fito maka fili babin da yake yin bayani ga man yashkurin nasa wanda baya gode mu mutane baya gode ma mutane حدثنا موسى بن إسماعيل حديث زيني قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس kaga wani hadisin ku kalle shi da kyau la yashkuru Allah Allahu fa'il Allah baya gode ma Malla ya shukuru nas wanda baya gode mutane mutane su taimaka mushi a rayuwa ya danne shiru to shi ma Allah bai gode mai wannan ruwayoyin ya zo da fuskoki daban-daban ko malam ya kare ya fito maka fili wata ruwayan ya ce ne la yashkurullaha wata ruwan za ga Allah sunan Allah fata yake da shi bai gode ma Allah ba wanda bai gode ma mutane ba wancan ruwayan kenan bai gode ma Allah ba la yashkurullaha amma wannan Imam al-Bukhari ya zo da zamma ne ga sunan Allah shi ma riwaya ne ingantacce la yashkurullahu shi Allah bai gode wa wanda bai gode ma mutane kaga in ka ce ma Allah na gode kana bata ma kanka lokaci ne ka gode ma mutanen da wannan abin ya biyo ta hannunsu ko kuma ka nemi taimakonsu ila agajinsu ka nema ila taimakonsu ka nema ko kuma suka yi maka abu wata da ma yana cewa ne wanda abu ya zo mushi gaba ɗaya gagab to ya karba kuma ya gode ka san kyauta wani lokaci ta kan zo maka baka shirya ba kai ba baka taba zato ba riwayan ta zo wanda aka jeho mushi wani bala'an tunda shi bala'i akwai mai kyau akwai mara kyau kawai aka jeho maka kyauta haka kawai to ka karba kuma ka yaba ka gode ka karba kuma can bayan mun yi bayani ba wai maganan a baka abu kyauta ba kama roƙa a baka kada ka rena manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka tsagin dabino mutum ne ya shiga gida ka zo neman taimako ya shiga gida ya ɗauko dabino yana da dabino sai ya tsaga bi ya kawo maka rabi kada kai taka oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai duniyan nan wato abu yayi nisa ba a san taimako ba ai kai ne dama irin ku ne kuka ɓata duniyan kana ciki irin ku ne kuka yawa a duniyan duniyan ta ɓaci? gode ma Allah albarka ba daga Allah ciki in Allah ya sa mu abun albarka sai kai mamaki wannan riwayoyin sun zo da yawa akwai riwayan da ya zo mallam ya shukurin nasa sallam ya shukurin laha di riwaya ne akwai kuma wanda ma manzo Allah ya faɗa akan mumbari wanda ya ce mallam ya shukurin kalil lam ya shukurin kathir duk wanda kaga bai gode ma kaɗan to in mai yawan ma ya zo ba zai gode ba sai kuma ya ce ya manzo Allah ya cigaba da bayani ya ce mallam ya shukurin nasa lam ya lam ya shukurin laha sannan yi bayani yake cewa at-tahadduth bi ni'matillahi shukuru. at haddu. Allah ya maka ni'ima ka faɗa to wannan wani abu ne Allah ya maka ni'ima a gani shi ma wani abu ne in ba ka da shi ba ka da shi kada ka rika jin kunya kana da hali wai kai kana jin tsoron kada ce kana da hali oh sai hidindun wani hatta abincin iyalansa sai ya takura wai kada a ce yana da shi a a ce a sha ka ɗinka musu sutura kada su tafi cikin tsumma ka kyautata musu don mun yi bayani abinda ake ce ma zuhudu shi ne rayuwa kan halar. ba wai riga mai arha ba misali ka sa riga irin wannan na ne ai ba shine tsoron Allah ba dan ka sa riga mai rahawa ba shine tsoron Allah ba in ka sa riga mai tsada ma ba wai shine tsoron Allah ba halas ne sai eh, to shine ake cikin tsoron Allah wani da safe zai ci mai kyau ya sha mai kyau da rana ma ya ci mai kyau halas ne wani sai ka ganshi mara kyan ya ce da safe mara kyan ya ce da rana kuma haram ne to da haka ba abin da ake ce ma zuhudu shine rayuwa akan halas tsantseni kenan rayuwa akan halas saboda haka manzo Allah ya ce duk wanda kaga bai gode maka da Hausa sun yi gaskiya suke cewa cikin ido ake me ake tsahuriya idan ka ake a yunkura a yi kaza kada ka rika kallon a masallacin akwai wani anguwa akwai wani akwai kaza aiki anguwa ya taso kenan aikin za a aiki anguwa ana neman gudunmuwa za a yi kaza za a yi kaza haba ko za a gyaran hanya a to da mashin ne ballantana mota masu mota su gyara ah, kwakwalonka tana ina kai da kake neman aljanna ku to a aiki da kai Shirin kudinka ku haɗa kuɗi ku sai tifa guda ku zuba masu motan sun kasa sai gyara musu wuce ka gani can aljanna za su iske ka kana shan ruwan sanyi ba su iso ba kai da kake neman lahira Musa sallam ya ce an mutum ya kau da kazanta ya kau da kaya a baki akan hanya ya shiga aljanna gyaran hanya wasa ne saboda haka in aiki ya taso abin da kake da shi ka yi an zo ana neman gudunmawa wani abu ya lalace ko za su yi wani abu an ce ga asusu na dubu ɗari goma nawa kenan dubu ɗari goma ɗan kafara fara kayan haba to nima da za a tara a bani ai da ana bukata kana kokarin ka tana ina ne duk kuku kashe duniya ba ma kasa ba ana nema ka sa abin da za a yi da shi eh ka san me eh da su wani a wurin eh bari su wani sai sun zo ken su zauna a can mana zo ken wurin wane Abinda kake da shi cire ka bayar saboda haka wannan asarin hadisi yana ƙara fito maka a fili cewa abinda da yasa Allah yake zargin mutane da rashin godiya ciki akwai ba sa gode ma hanyar da abu ya zo ya same su kuma ku kalla shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haƙi mai salati domin babu ni'ima na kyauta da Allah ya maka irin musulunci musuluncin nan ko ba Allah ya bai musulunta da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan sakon shi ya sanya a faɗi sunan manzon Allah ka kasa yabawa ka kasa godiya ka kasa yabawa ai ko baka kyauta ba kuma shi ya sanya wanda suka biyo bayan shi su ma ake faɗin alheri gare su rabbana gfir lana wa li alladhina sabaquna bil imani da an faɗi mutanen kirki tunda ta hanyar su wannan neman ya zo ma sai ka faɗi alheri a kansu yanzu ba ga adabul mufara muna karantawa ba me za ka faɗa mai imamul bukhari maka gode ma Allah ka gode mishi ba wannan ni'iman shiriyan da kake samu a ce ba za ka gode to me to me kake so a yi ma me kake so a yi ma to abin da kage ya zo ya same ka na alheri to ta hanyar da ya biyo to kai addu'a ka yaba amma in ka zama butulu to ka lalace shi ne sai ga ka ba albarka kai ma abubuwan da ka samu ba albarka an gane wannan ko shi sanya za ka yi mutanen kirki kullum suna addu'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su bi da sahabbai su bi da mutanen kirki su bi da kaza su bi da kaza ka ji ana ta addu'a ga magabata saboda ta nan shirya ya zo ma musulunci ya zo ma sunna ya zo ma ta hannun bayin Allah kuma shi kenan sai ka kasa godiya kasa yabawa kada ka yaka sai hadisi na gaba a cikin wannan babi hadisi na ɗari biyu da sha tara shi ma sahihi ne na musa bin ismail ƙala haddasana arrabi'u bun muslim ƙala haddasana muhammadu bun ziyadin an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى حديث القدس كنكو Allah ya ce linnafsi ga rai ukuriji fita daga jikin da kike shimfiɗe ƙwalat sai ta ce la akhruju illa kare hatan ai ban iya fita a cikin jikin mutum sai ya zama dole Ka kaga wannan hadisin wannan ji ake ce ma wato wato dogon basira in ba haka ba muna maganan godiya ga Allah an ka hadisin mutuwa ko ba ka ne ba hadisi to me me hada mutuwa kuma me hada mutuwa kuma da godiya me hada maganan mutuwa ana maganan an baka alheri ka yaba ka gode ka yaba ka gode ka yaba to kuma sai gashi abu Imam al-Bukhari ya kawo hadisin hadisul qudsi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce marai fita ta ce a a ai ba ne iya raguwa da jikin ɗan adam sai dole a to malamai sun kai sun komo akan me yasa imamul Bukhari ma ya kawo wannan hadisin a wannan babi sai suka gano wani sirri ne a ƙasa a ɓoye ya nuna maka dalilin da ya sanya ake ta jan kunnen ɗan adam akan godiya butulcin ɗan adam domin wato ɗan adam yana da sakaci wajen godiya ga abin da rai ta faɗa ku kalli Halittar sama da ƙasa da aka ce musu yi eh, tsaya aukar han me suka ce ƙalata ataina tsai? aka ce musu ku zo tsawon aukar han ku yi biye in an faɗi magana ku ji A wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan sama un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat yayin da sama ta tsagi wa azinat li rabbiha ta karbi izini daga mahallicinta na ta tsagen dala ce wa huqqat dama ya cancanta ta karbi umunnin wa idal ardu muddat yayin da ƙasa ita ma aka tsage ta aka fashe ta walqat ma fiha ta fitar da abin da ke cikinta wa ta khallat ta zama tawofinta madaran ƙasan na asali ita ma Allah ce wa azinat li rabbiha ta karbi izinin mahalicinta wa huqqat dama ya tantanta sai haka nan din to amma dan adam ran ɗan adam sai butulci shi bai biyo ba dan ya nuna maka butulci ɗabi'an ɗan adam ne domin mm, abinda suka gina ɗan adam abu biyu ne jasad da ruh a kun wani hadisin karatun shi na da fadi amma dai bari mu ba da asamin koyaya mu haska ga wasu abubuwa jasad da ruh waɗannan biyun su suka haɗu suka gina ɗan adam aka samu ɗan adam sai dai shi ruh yana da bambanci da nafs kuma bayi da bambanci da za tambaye ka a ce a ah, to mai bambanci tsakanin ruhi a ruhu da nafsu eh za ka yi cewa a ruhu huwan nafsu a nafsu huwan ruhu a wani matakin a wani mataki kuma za ka iya rarrabe su in an ce sai an kai dai an rarraba rai shi ne asali amma da an shimfiɗa shi a jikin ɗan adam ya tashi a ruhu ya koma nafsu nan da yake ruhin na jikin ɗan adam ne ba a riga an cire shi ba sai Allah ya ce linnafs aka ce ma nafs rai kana ce ma nafs rai ka ce ma ruh rai ko ba ka ake cewa ba nafsu rai a ruhu rai haka ne amma ruh kafin ya shiga jiki da ya shiga jiki ya zama nafs da an sake zaro shi ya koma ruh an gane wannan ko yasa za ga wani lokaci akan nafsu da ruhu malamai kai na zafi malamai da sun yi rubutu akan arruh har cikin ma wasa kwakwalwa suna cewa waiwa ne ya girmo wani tsakanin jiki tsakanin aljismu wa ruhu wane ne ke gaba waye riga wani kaman kaza da kwai ne wai waye ya riga wani waye riga wani zuwa kwai ne ya riga kaza ko ko kaza ce ta riga kwai waye riga wani to haka arruhu da aljisim shi arruhu da nafsu bai da matsala ruh bai shiga cikin rai ba bai shiga cikin dan adam ba ko ko bai shiga halitta ba da ya shiga zama nafsu to amma da jismu da ruhu to shi cikin su wane ne ke gaba waye wani waye riga wani musu a'a ai ruhu ya riga saboda Allah ya ce wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum mun halice ku sai da aka yi ruhi tukuna sai aka yi gangan jikin dan ya shiga ciki ya dace kamar taya ne da tip to wanne ya riga wani za to chip aka fara yi koko da aka yi chip din ne sai aka yi tayan da zai daidai da shi koko tayan aka fara yi sai aka gwada ciki sai aka chip din da zai shiga nan ciki daidai oho <coughs> a ah, yanzu tubeless ake yi ko Allah ya taimake mu to suka ce a ah, Allah ya ce ne sai da muka halicce ku sannan muka suranta ku sai da muka yi halitta halitta shine ar-ruh sun sannan gangan jiki amma dai shi ma da yake wata tattaunawa za mu yi ba wasu malamai suna cewa a'a in an ce annabi adam sai a ce gangan jiki aka fara yi sannan ruhi saboda wasu wanda suka ce ai gangan jiki aka fara yi Allah subhanahu wataala ya ce um manzala ya ce ana halittar dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in sannan ruhi ashe sai da jikin ya samu sannan ruhi ya zo kenan jiki aka fara jiki ya riga ruhi da suka ce a'a aka yi ta kai komu aka yi ta kai sai da aka kirge ruhi na ƙur'ani da ruhi na hadisi da asalin kalmar ruhi ra'un wawun ha'un wai shi madaran sinadarin shi ma da me ake gina shi aka laga malamai suke kai komo wasu kawai sun tsaya ne akan cewa a'a in dai adam ne wajibi a raba halittar shi mataki matakin halittar annabu adam da kuma sauran mutane in annabu adam ne to gangan jikin shi ya riga ruhin shi gangan jikin shi ya riga ruhin shi amma in ba annabu adam bane to ruhin su ya riga gangan jikin su saboda ai annabu adam sai da ya ga zuriyar shi baki daya suna cikin arwa haka ne ko duk wanda za a haifa annabi adam sai da ya gan shi ya san sunan shi ya san garinsu ya san unguwansu ya san randa ya san komai nashi da da abubuwan da zai da annabi adam ya san kowa isa na da alƙiyama an yi tashi ya san kowa irin yadda kake sanin 'ya'yanka haka ya san kowa sani na sosai to amma alimul arwa sannan aka rika biyowa ɗaiɗai da ɗaiɗai to amma wannan tattauna shi mana da zafi to da ai akwai abin nan ajibus zanabi wani ƙwayan halitta da ke kwankwason kowane ɗan adam wanda aka yi ajiya to me wannan sun ce shi ne sinadarin da ya haɗa aljismu da ruhu wani karatu ne wanda na tauhidi to kuma nan muna karatun tarbiyya ne na ɗabi'a amma dai wannan imam bukhari aisha tale-tale abin imam bukhari ke so ya faɗa a nan wurin shine Allah ya ce ma ya fita amma rai ya ce ba zai fita ba sai kariha saboda ya nuna maka ɗabi'an mutum akwai butulci baya son godiya baya son godiya ta hanyar da abu ma ya zo yana ƙoƙarin ya rufe wannan hanyar ne shine akan ce mutum mugun ice ka dasa ya girma ya fara yakanka ka gan shi a rana in ka kawo sai ya fara rubuta petition ya ce a kore ka an gano nan ko saboda mutum haka yake sharri ya fi yawa Ba ya son ya yabi alheri Allah ya kare mu to kuma haka rashin gode ma Allah subhanahu wataala ne amma sauran halittun ba ba haka suke ba to amma wannan hadisin kuma kada ya dauke ka ka dauki hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika haka ne ko don wannan hadisin yana da sarka da yawa wallahi wa man kariha lika Allahi kariha Allahu lika shi ma nan matakin rai ne malamai sun kasa matakin rai biyu matakin rayuwa har zuwa kafin mutum a mai bushara to lallai ya zama baya fatan mutuwa lallai mutum ya zama baya fatan mutuwa Hamza Salam ya ce kada wani ya fatan mutuwa in ya zama lama halata mato ga abin da zai ci abin da ake so a rayu rayuwa ita ake so ba fatan mutuwa ba amma daga lokacin da bushara ta zo domin duk wanda yake rayuwa zai kai matakin da yana ganin abinan za a mai busharan aljanna ko ko kafin mala'iku su zara ran shi to daidai lokacin bushara ne mana haɓa liƙa Allah to a wannan lokaci kuma ba a bukatar rayuwa amma daga wannan gaban zuwa abin da ya baya to a rayuwa ake su. amma daga wannan gaba abin da ya gaba to mutuwa ake su. to wanda ya fatan haduwa da Allah ya mutu kawai tunda ya ga busharan ga aljanna nan za a ɗauki. ruhin shi a je a sa a duniyan arwa na ga kai qayyim ne ko irin cikin magabata ya bayani ce duniyan arwa ba fa irin duniyan mutane bane bambancin ta kaman da ne a cikin cikin mahaifiya yanzu mutta a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da yake cikin ciki da lokacin da ya sako duniya me bambancin yanayin filin rayuwan za masa haɗu ciki to guda nawa yake a cikin mutum guda yake a gida guda a ɗaki guda da ya fito duniya ya ga girman duniya yawan rayuwa da mutane to haka arwa suke mutane duk in ka tattara mu inda muke rayuwa to kaman wannan alaka ne da inda kuma rayuka suke rayuwa arwa duniyar rudi to kaman mutum ne a cikin ciki da ya fito duniya to lokacin da za a ɗauki rai a kai ta wannan alimul arwahi ya kamata ku karatu akan ruhi da kyau da yadda malamai suka bayanin ruhi da kyau alimul arwa faɗi take da shi ba za ka kwatanta ta da wannan duniya ba kwata-kwata in ka haɗa munan duniya da rayuwar da muke bai wuce kaman yanda ka san janin dan tayi a cikin ciki in ya fito duniya ya san bambancin wurin zaman ba daya ne ba ba haka arwa to daidai lokacin da aka yi bushara to a wannan lokacin ana so mutum ya fatan mutuwa ne shi sa manzala shi ma ce ilar rafiqil a'la ila maza ilar rafiqil a'la saboda haka to a nan wurin wanda ya kyamaci haduwa da Allah daidai masu bushara sun zo to shikenan shi ma Allah baya bukatan ya hadu da shi ai ko abu ya lalace an gano wannan ko saboda haka wannan Imam al-Bukhari ya zo da asarin wannan hadisi ne akan ya nuna maka akwai butulci ga dan adam dan adam yana da butulci kuma ka yi kokari ka yaki zuciyarka kada ka kuskura ka faɗa irin wannan ɗabi'a. idan abu ya zo maka na alheri to ka yaba ka yi addu'a kuma ka rika tukuici wato kyauta da hannu ya zama abu da yana da mafita ne mun yi karatu a baya muka ce ko da wani abu ne aka kawo maka na abinci in ba za ka ci da mutum ka san mai muna da ɗabi'a na rowa shi sa yaron ka ke sirrin in ka ba za shi ba ko mun wani sai ya aiki yaro daga nan ya je gaban kasuwar magajiya so mai waina da kashi in ya dako kallo bai shi ba yana cewa ma ba yanzu zan ci ba ina ruwan ne ba yanzu zaka ci ba shi yanzu zai ci ai shi yanka na dauki guda ɗaya ka sa mai a hannu ka gani kafin ya fita ɗakin ya cinye shi yanzu zai ci sai ka ga mutum rowa ko ya ce biredi ne ba a gutsura wa ce ma kai me za ka yi mai Allah ya taimake mu saboda haka gobe sai mu tashi mako eh, babi na gaba babi na a hakuri ina so ya zama an takaitan ne amma dai kuma abubuwan sai ga yana kwacewa sai mu tashi hadisi na babi na 113 hadisi na na 220 mun mu karanta daidai Allah ya ba mu kuma ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure kuma <clears throat> Allah ya yafe mana na'am alaikum salam eh riyan fare shi ciki a me riya ciki a ah, liman ya sai ma hula dai da ka zo na kace mana wannan hula fa liman ya sai ma me riya kuma dama kai in za zaka bada kyauta ba ka so a yabe ka haka ne ko wajibi ne ma la nuridu minkum jaza'an wala shukura to kuma da aka baka wajibi ne wannan duk malaman al sunna sun hada kan wajibi ne ka gode ma abin da aka baka ne ka wajibi ne kuma wajibi ne ka yaba kuma wajibi ne a ji kai ruwayoyin da suka zo akan wannan fasana da yawa ala ku duba da wanda suka bayani ku hada ruwayoyin shukuru ruwayoyin suna da yawa ka sanar ne har sai ya koma kunnin shi duk hanyoyin da kake zaton zai ji cewa ka yaba ma abin da yi ma to kai wannan amma kada a rinka maka abu kai kana kokarin ka rufe to Allah ma baka gode bai yarda da ka gode mai ba shine la yashkurullah ai Allah na gode mu bayinsa inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkuran waye gode Allah wannan sakamakon ku ne aikin da kuka yi Allah ya yaba ya gode to Allah ba zai gode maka ba matukan ana ma abin alheri ba ka godewa Allah ya kare mu kuma muna da raunin ne hanyoyin taimakonmu da ake yi a rayuwa suna da yawa amma mutum rufewa yake shi yana ga kamar ma yayi wani plan ne ya tsari sai ya samu dan za ka ga wani yana tunanin ko tunawa kake da shi na ga wai shi ya tsara maka shi ma yanda ya samu duniya ko duniya ce kai ka ki miƙewa tsaye ne shi ya dabara kawai daga gama firamare kawai sai mu je sakandare kafin ya je kaza ya yi js kawai ya yi ss kawai ya yi dabara kawai shi kenan kawai har ya yi digiri kawai ya rubuta appointment cikin dare ya je kai mu wani kawai da rana ya san muku ya je kaza kawai shi kenan to shi ne mene ko shi kenan wasu ya samu eh, yana gaya maka a tsarin da aka yi ne ya samu wannan yana so in ya gama gaya ma ce ba zai taimake ka bane kai ba kai wannan plan din bane kawai baka da plan so da haka Allah ya taimake mu hanyoyi da Allah ke taimakon mu suna da yawa mafi girman nima wallahi baka musulunci ga musulunci ga sunna a ce magabatanka ka koma ma wai kana ganin har aibu gare su ai ka lalace a ta gama lalacewa sai addu'a yanzu nan fa ko malami ne sai karantar da mutum wai bayan kwana biyu zai gaji mutum yana cewa karatun shi ma irin na da ne <laughs> irin na da haka sakarai to da ba duk da din ba za ka za ka kai labari ne an ji baka amma baka rike dan ma za ka kai labari ne wannan littafin ne yanzu ne a to samu na yanzu ina ma ne yanzu din na dan ma da aka rubuta min wa iya karanta shi ba Imam Bukhari da barin shi duniya yanzu shekara na kusan 1200 ba kadan to gashi mun zo muna amfana da shi muna ta kokarin ma mu gane me ya rubuta ne me za mu yi saboda haka sai ga mutum ya koma ya zama mashirici sai ga ya lalace Allah ya kare mu ballantana ko mutum ya lalace wanda zai rena iyayen shi an ga baban shi ya zo wucewa wato shi ga kada ce baban shi talaka ne ba ma ya so a gane ba ya so a gane akwai wata yarinya da aka ce kawayenta sun zo gidansu sai ga mamanta suka ce a wancan ba ta ce mai mana wanke wanke ne <laughs> eh, ai an kulla sa san mu sun ga ɗakin uwan nasu da suka shiga gadon ma bulo aka sa aka tare tun na auren uwanta shekara talatin da bakwai da ya wuce ko arba'in ba biyu ko ba ɗaya gadon ya kuje ya kuje ya kare an sa itace an sa bulo an tare ya ce ai sa san mu ne can san kuma sa san wani ne ma cin arziki yake a gidan Allah ya mai arziki ya gina sa wai ba ta ai mamansa ba ta nan ta nuna mamanta ta ce mai wanke wanke ga ya min wannan zaki albarka Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya ba su hazaka da fahimta da basira Allah ya taimaka musu akan daidai mu kuma talakawan su Allah ya anso mana hakokin mu da ke wuyan su ah mai mataba sarkin zazo Allah ya kara mushi lafiya wannan yanayi na rayuwa da ake ciki na jarabawa Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rayuwa da wannan jarabawa masu nau'o'i na sana'a da kasuwanci da harkoki na rayuwa da aka aka shiga kunci Allah ya ba mu fita haka nan masu nau'o'in rashin lafiya da suke cikin kunci da wahala Allah ya ba su mafita Allah ya ba mu mafita baki daya wannan yanayi na damina Allah ya sa mun shiga da kafan dama cikin nasara a waɗannan sauran kwanuka da suke saura na wannan wata na Ramadan Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma waɗanda suka gabata mun dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين